ƙasa da awowi 24 da isowan jami'an ƙasan amurka a najeriya don tallafa wa ƙasan nemo hanyoyin kubuto da yara 'yan mata 'yan sakandaren makarantar chibok a jihar borno sama da 200 da 'yan ƙungiyar jama'atul ali sunna lil dawati suka sace sama da makonni uku al'ummomi a shiyar arewa maso gabas sun fara tofa albarkacin bakinsu kan wannan matakin a wani hira da na yi da su ta wayan tarho malam zakari adamu na rundunar adalci a jihar yobe da ɗan ladi lawan wani mazaunin garin fataskum sun ce shugaba goodluck jonathan ya yi amai ya lashe don haka suna roƙonsa ya sauka daga kan karagan mulki. Eh, to wannan abu ne wanda ya tayar mana hankali kuma ya tayar duk najeriya hankali wanda duniya ta kai tana magana a akan samari yanzu abin ta kai abin bakin sace babba wato a ce yara kamar irin wayannan a makaranta an zo an sace a kasa kamar Najeriya a waye gari mu da muke tutiyar muna da dukiya muna da sojoji muna da kayan yaki muna da komai a ce yau an waye gari mutanen an ɗebe su an neme su an rasa kuma a ce har ma wai tukunna abun kunya ma a ce wai kasashen waje sun zo sun taimaka mana da mu samu wa'annan wannan mutane yara idan don ga babu abin da kai irin wannan abu akan wannan hali tuntunin ma ya kamata a ce gwamnatin nan ta yi mura don haka shugaban kasa ya kamata ya kamata ya sauka akwai kasashen da an yi abubuwan da bai kai irin wannan ba da yawa mutanen um, shugabanni sun yi murabus mu bai sa shugaban najeriya ba zai mura ba zai fito da biya wa duniya ya kasa kuma ya sauka ya bar mulkin nan bai iyawa ya zo ya ba ka gani kamar yana jin kunya ne ya ce ya kasa a to me ne na mun kunya kan wannan ai ba mun kunya ba ne ba kasa aka bana ba irin wannan abu ne wanda an daɗe ana yin irin wannan kuma kasa wannan duniya ma ta san cewa ya kasa mu ma mun san ya kasa mutane ya sauka kawai ya bar mulkin nan wanda za su iya kawo mutane su sauki mutane na kan mulkin nan ba babu magana sauki akan wannan yau shekara uku ana wannan bala'i a ciki saboda haka muna roƙonsa don Allah ya sauka ya bar mulkin nan saboda haka ya sama mutane sauki akan wannan lamari shawara ba ya zo ya rike Najeriya a samu zaman lafiya idan babu da zaman lafiya me da ta wai mun ci gaba a tattalin arziki economy shi mai wani duk shi ban banza ne ai mun babu da zaman lafiya amma a kai a zuwa kashe mutum ɗari uku a kashe ɗari biyu a kashe ɗari ya zama ba nan ba yanzu kashe mutum ɗari ma zama ɗauke saboda haka to a nan ina amfani ina da na gwamnati a nan ina amfani tsaro a wasu ya zama siga ma abin da gwamnati ta gaya wa mutane ba ya gagara ya zama tana yin mutane karya ba ta gaza anan nan karara Malam Zakari Adamu na rundunar adalci a jihar Yobe da ɗan Ladi Lawan a garin Potuskum. Bayanai dai na nuni da cewa jami'an ƙasan Amurka goma ne suka iso Najeriya a halin yanzu. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.